Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya ji mata yanar gizo a Hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. kamar yadda aka saba a duk ranar jima'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma a yau 21 ga watan Afrilu na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne za mu karkata akalar shirin zuwa ga wannan babbar rana ta karamar sallah. zara masu saurare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau muna tafa da gaishe-gaishen sallah daga gare ku masu sauraron mu albarkacin wannan rana. Sannan kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da gaishe-gaishen ku na sallah albarkacin wannan babban rana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da farko zan isar da gaisuwa ta ga zirkata hajiya Hafsa a gidan marigayi Alhaji Kawo Allah jikan shi da rahama da yayata Hajiya Kubra da kanina Alhaji Abdullahi da Ibrahim da Habubakar da Amadu da ɗana Kamalu da ɗana Izil Arab da ɗana tiridu ina gaida hajja talatu da iyami da jariya da hajja lami a dutsen yan kilishi da alhaji umaru akawu da alhaji ali akawu da matarsa hawa akawu da anti binta da na alhaji babu mai kudi da yan majalisansa da yan uwa ga baki daya a nan sabon fegi ni ne naku alhaji baba yalo ke muku barka da sallah allah shi maimaita mana allah kuma ji kan magabatanmu allah kawo zaman lafiya a ƙasarmu najeriya da faɗin duniya gaba ɗaya to na gode assalamu alaikum ni ne hajiya sa'a mai huran 'yan aljanna voice of america na muku barka da sallah allah ya maimaita allah ya kara muku lafiya da himma da kwazo ina gaida yayana ibrahim ismail barka da sallah aminu ismail da kai da iyalinka barka da sallah rabi ismail na miki barka da sallah da ke da iyalan gidanki ramatu ismail na miki barka da sallah da ke da iyalin gidanki da alhaji ishau yahaya bashir ina maka barka da sallah da kai da iyalanka abubakar bashir na maka barka da sallah da kai da iyalinka faisal bashir barka da sallah sharif bashir barka da sallah umar abubakar ina maka barka da sallah da kai da iyalanka siraju abubakar ina maka barka da sallah da kai da iyalanka yan uwaye na na gidan baba mai agogo na muku barka da sallah yan uwaye na na gidan malam abdulsamid ga gaisuwan barka da sallah ada sabon zango na maka barka da sallah alhaji mamu da kociyala ga gaisuwan barka da sallah ma'aikatan zuriya fm da malaman zuriya fm baki daya ina muku barka da sallah malam bin usman daga najeriya ina maka gaisuwa na barka da sallah da kai da iyalan gidanka ni ne hajiya sa'adatu mai huran 'yan aljanna daga us allah ya maimaita mana allah ya ji kan magabatanmu ya kai mu badin badada salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na muryar amurka mai magana alhaji lukman abbas spring daga birnin new york da farko ina gaida baba karami abbas ina musu barka da sallah ina gaida malam lawan abbas da alhaji umar abbas alhaji rufai abbas da alhaji rizaku abbas daga gusau nigeria ina gaida alhaji isa abbas da alhaji ali abbas daga mubi nigeria ina gaida alhaji sulaiman sowo salga da baba musa da alhaji aminu sowo salga da alhaji ali sowo salga duka ina muku barka da sallah ina gaida alhaji mustapha sabon gida da alhaji amiru sabon gida alhaji abubakar sabon gida ko kuma ina muku barka da sallah ina gaida sarkin gwanjawan kuma shi alhaji baba isa da alhaji da sarkin kantoshi alhaji ibrahim da kanwansa ajiya anti su kuma na musu barka da sallah ina gaida alhaji sa'idu chama mbema ina gaida iyalaina ajiya zubaida da ajiya zina na zuriya fm to salamu alaikum mai magana alhaji lukman abbas luxpring daga birnin new york new york assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni ne dr umaru alhaji saleh Profesa nan america na jama'a duka barka da sallah a birnin kano ina gaida yayata gogo rabi da ɗanta abdullahi a kofa kabuga na kuma gaida alai dan shehu shi ma kofar kabuga na kuma gaida sarkin kofar kabuga bello a bayero university na gaida alhaji professor tijjani eh, professor tijjani hassan darma da professor bashir galadanci a fatas kuma na gaida hajiya da da alhaji Saleh da iyalin dukkan iyalin gidan alhaji barau da sauran jama'ar gida a isawa na gaida sarkin isawa da kaninsa dan amar da wada dan datti wanzami da addaribe da dukkan sauran jama'ar gari a maiduguri na gaida abokanai na Alhaji Mustapha Joni Taylor da Malam Abdulkadir Mahmud. A leran Bauchi ina gaida Malam Ma'azu dan idin Alhaji Ahmadu Fatoma da sauran duk jama'a gari. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Suna na Maryam Abbas. Ni mazauniyar kasar Morocco ne. Ina miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga iyayena. Malam Abbas Garba da mamana Hajiya Fatima Muhammad da 'yan uwana yayuna da ƙanina. Yaya Ahmad yaya Muhammad da Khadija. Da fatan kun yi sallah lafiya da ƙawaye na lantana lami da baraka. Daga fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraronmu da ma al'ummar musulmai baki daya assalamu alaikum assalamu alaikum sunana halima hamza ni mazauniyar ƙasar saudi arabia ce ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena malam hamza da mahaifiyata malama fatima muhammad da 'yan uwana yayina da ƙannina yayin fatima hajiya talatu da kuma anti khadija masoyi na ilu ba zan manta da kai ba ina miƙa muku saƙon barka da sallah da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron mu da ma musulmai baki ɗaya. assalamu alaikum wa rahmatullah sunana umar abdulaziz ni mazaunin ƙasar zimbabwe ne a ina miƙa su abin gaisuwa ta ga mahaifana alhaji ibrahim sadiq da ke garin katagun da hajiya sadiya umar da ke garin katagun da fatar kun yi sallah sannan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta na wannan sallah ga yayyina alhaji tanko ibrahim da kuma alhaji abdullahi ibrahim da alhaji umar ibrahim da kuma alhaji afakallahu ibrahim da fatan kun sallah kuna cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji ya sa haka amin su amin sannan na miƙa saƙon gaisuwa ta ga kannena sista hasiya ibrahim sista zainab ibrahim sista khadija ibrahim sista Ahmadullah Ibrahim da sauran kannena wanda ba ambaci sunan ku ba da fatan kun sallah sannan kuma kuna cikin koshin lafiya sannan na miƙa sabon gaisuwa ta ga na alhaji mai kanwa da kuma alhaji barau da fatan kun sallah kuna cikin koshin lafiya sannan ina miƙa sabon gaisuwa ta ga mai gidana abin tunkahuna alhaji munka'ilu da ke sai da goro Allah Ubangiji ya ba mu sa Allah dafa da fatan kai sallah cikin koshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga masoyiyata a bar ƙaunata a bar alfaharina hajiya sa'adiya halimatu sadiya da fatan kin sallah kina cikin ƙoshin lafiya sannan da ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga sashen hausa na muryar amurka da fatan kun yi sallah lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji maimaita mana ya karba mana da ƙarshen na mika saƙon gaisuwa ta ga ɗaukakin al'ummar duniya da fatan an yi wannan hidiman sallah cikin ƙoshin lafiya allah ubangiji ya karba mana kuma maimaita mana amin su amin assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana nura jumba daga kasar kuwait na mika saƙon barka da sallah wa iyayena Basira Muhammad Jumba da mahaifiyata Hajiya Rabia Yaro. Da fatan kun yi sallah lafiya da kuma yan uwana Hamu Itti Jamal Jeman Dr. Fatima Aminu Aisho da Anti Dano. Da fatan kuma kun yi sallah lafiya da kuma abokaina Musa na Gaggo Faruk Wali da Bukar. Da fatan kun yi sallah lafiya. ba zan manta da budurwata ba maryam baby da fatan kema kin yi sallah cikin koshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan shashen hausa na maryam amurka da masu sauraronmu mu da ma al'ummar musulmi baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sunana da mustapha usman baba mazaunin garin baltimore a jihar maryland da ke nan kasar amurka an yi amfani da wannan dama domin taya daukacin musulmin duniya baki daya murnar kammala ibadar watan azumin ramadana tare kuma da murnar karamar sallah allah maimaita mana allah karbi ibadun mu allah samu daga cikin yantattun bayansa zan yi amfani da wannan dama a karo na biyu domin taya shugaban ɗarikar kwankwasiya na duniya baki ɗaya injiniya ta rabi musa kwankwaso zababben gwamnan jihar kano injiniya abu kadir yusuf da madamakinsa kwamarar aminu abdulsalam shugaban jam'iyyar nnpp na jihar kano honorable umar haruna doguwa da abokan aikin sa kamar su dr hamid sadi ali sakataren jam'iyya a dr aliyu isa aliyu sakataren kuɗi na jam'iyya dr kabiru saini sakataren tsare-tsare na jam'iyya da duk sauran abokan aikinsu su sannan zan miƙa sakona na musamman ga abokaina na taya murnar sallah musamman ga shugaban kwamitin matasa na za kamfen din zaben gwamna da shugaban kasa ambasada yusuf imam ogan boye da sauran abokai irin su su gama muhammadu shehi sa'idu darin hashim abidi aisha'u da dukkanin sauran abokan zama da abokan rayuwa ina musu fatan alkhairi allah maimaita mana sannan a ƙarshe zan rufe da miƙa saƙon murnar sallah na musamman ga iyalina ga 'yan uwana da ƙannena na musu fatan alkhairi Allah bai ta mana Allah karɓi ibadunmu salamu alaikum yau ne sallah yau ne eid duk ku taho mu yi sallar eid yau ne sallah yau ne eid duk ku taho mu yi sallar eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar eid domin yau ne ranar ayi mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa ayi mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa ayi mun sa kaya sabbi tas manya har da kananan mu yau ne sallah yau ne ayi yau ne ranar murnan mu yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid don ba لا شك لا درمو تافيا ويتانا نرعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما وهي فرقة دومي يوني ران رعيد يا كو جما وهي فرقة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا sallah yau ne Eid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أكبر لا إله إلا الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله لا إله إلا الله الله الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر to masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdulkarim Young Pioneer da bakwar da ta gayyato mana. mai sarara barkamu da sake sada da ku a cikin zauren mu na kwalam da makwalashi inda hajiya halima muhammad mahmud ke gabatar mana da girke-girke irin na zamani yau muna tare da ita inda za ta gabatar mana da farfesu kala-kala to hajiya halima farfesu akwai na kifi akwai na nama akwai na gasu nan dai wanne muke da shi ya kuma wanne za a yi mana fara da farfesun kifi tarwada mai sauraro barkanmu da rana uwar gida za ta buƙaci kifi tarwaɗa wato catfish din nan eh, da shi ya garkon ka da ɗaya take shi. da ɗaya ne dai mm. ku biyu ne uku ila yanka da ɗaya ishe ku mm. babu matsala kowa zai iya sha amma ba wai sai ya ci ya ƙoshi ba yawwa to uwar gida na iya samun shi guda ɗayan ta kinga in ta datsa shi za ta samu kamar yanka uku zuwa hudu mm. yawwa idan uwar gida ta datsa shi za ta nemi ɗan tokanta ko kanwa ta sa da gishiri ta haɗe ta murje ta cire wannan ɗan yauki-yauki da yake jikin kifi ta wanke shi tas abinta sai ta zuba shi a ruwa kai tsaye za a sa shi tokan koko za a jiƙa ne eh to kin ga kaman fulani suna da shi ainihin tokan da faffe a kowane gidan bafulatani zaki samu to shi wannan toka idan uwar gida ba ta da shi uwar gida na iya yin shi saboda dukkan mu muna da toka a gidajen mu ba mu da shi za mu samu gurin makuci hmm. to uwar gida sai ta shiga ta ɗebo tokan sai ta zo ta saka a cikin matsani mai ram ramin nan eh. ko na karfe ko na roba kwalanda oh. kenan eh. sai uwar gida ta sa to kafin ta saka uwar gida za ta nemi roba ko ta ɗebo a cikin roba ta cire ta tankaɗe shi ta cire gawayi don ta cire gawayi kinga tana da toka sai uwar gida ta zuba ruwa a cikin wannan toka kwaba shi ta kwaba shi ya dan yi ruwa ruwa sai uwar gida ta dauko ta zuba a cikin matsani abinda zai rika digewa sai uwar gida ta saka shi uwar gida na iya nemo wani roba ta dora shi ta bar shi ya kwana daya biyu uku ma ko da rariya ne eh ko da rariya ne zai ruwan zai rika daga a hankali a hankali to wannan ruwan shine ruwan toka to yawa to uwar gida na yawa uwar gida na iya na iya amfani da shi ta wanke kifi na kowane irin kifi ma uwar gida za ta saka murji nan da nan za ta je yaukin ya daina eh murji ɗaya biyu ta yi shi ke a ya fita tas yana kyalli sai uwar gida ta ajiye shi a gefe to uwar gida na buƙatan ko doya ko dankalin tura ko kuma ayaban da ake gasawa ko ake soyawa plantain agada kenan eh, eh gida na bukatan su wargida na bukatan kanumfari citta masoro tafarnuwa da kuma shi wannan dai ruwa na kanwa ko toka sannan uwar gida na bukatan albasa sinadarin ɗanɗano gishiri da kuma ganye na parsley yawwa idan uwar gida ba ta da kuɗin sayan ganyen parsley kar uwar gida ta damu uwar gida za ta iya nemo albasa mai lawashi ta yi mishi yanka ƙanana ta tara shi a gefe da farko dai shi ainihin farfesu kala biyu ne ma'ana akwai waɗanda suke son shi da kauri akwai kuma waɗanda suke son shi da ruwa-ruwa idan masu so da kauri ne kin ga uwar gida za ta buƙaci ɗan tumatirinta kamar guda in kifi ɗaya ne kamar ƙwara ɗaya tumatir za ta buƙaci tattasanta ko rabi ta nemi ɗan attarugunta shi ma ta ɗan daddaka su guri ɗaya ko ta niƙe ta ajiye shi a gefe idan kuma ba masu son mai kauri ba ne kin ga za a cire tumatir sai dai a ɗan yanyanka yanka a yanka shi ainihin tattasai ƙananan yanka sannan a yanka shi ma a tarugun ƙananan yanka haka kuma albasa da wannan fasili ko kuma albasa mai laushi to idan aka samu wannan sai a ajiye a gefe idan uwar gida ta ɗora tukunyanta sai ta ɗauko mai kauri kenan sai uwar gida ta ɗauko ɗan man gyaɗan ta kaɗan kamar cokali ɗaya sai ta barbaɗa sai ta kawo shi wannan kayan miya sai ta zuba sai ta bar shi ya ɗan tafasu ya tsotse idan ya tsotse sai uwar gida ta sa mishi albasa ta sa mishi sinadarin ɗanɗano ta sa gishiri ta saka kayan ƙanshin ta gaba ɗaya idan ta saka sai ta hautsina ta hautsina ta hautsina ya ɗan kama jiki da shi ba soyuwa zai yi tunda ba mai ne da yawa ta saka ba kin ga ya dan bushe ya kama jiki karnin tumatir waye ya dan ragu sai uwar gida ta ɗauko ruwa kofi ɗaya sai ta zuba idan uwar gida ta ɗauko ruwa kofi ɗaya ta zuba sai ta ɗanɗana ta ji akwai abin da za ta gyara ko akwai abin ko komi ya ji idan bai ji ba uwar gida sai ta ɗan ƙaƙara ta ɗan saka korinta da ɗan belif ta jefa shi to a wannan lokacin uwar gida na iya ɗauyi ban ruwan kanwa ko na toka sai ta ɗan ɗiga idan ta ɗan ɗiga sai ta rufe tukunya sai ya nuna idan ya tafarfasa ya tafarfasa kin ga karni da komai zai fice sai mm. uwar gida ta bude tukunya sai ta dauki kifinta sai ta jejjera a cikin tukunyanta sai ta rufe idan ta rufe shi sai ci gaba da da nuna mm. shi kifi bai san damuwa saboda duk zai fashe idan yasa ake so kai mishi wannan dabara eh, hankali sai ka rage yawwa idan a wannan lokacin sai ka ɗauki ayaba ka saka mata idan ka saka mata sai ka rufe ta ka bar ta ta nuna a hankali a hankali za ta nuna kin ga kenan idan mai kaurin kake so dama ka riga ka saka tumatirin ka da komai ka zuba ruwa ka jera kifin ka idan kuma ba shi kake so ba nan sai ka saka shi tukunyanka ka saka kifin ka ka ɗauko kayan kanshi ka barbaɗa a ɗanye fa ki barbaɗa kayan kanshin ki ki sa sinadarin ɗanɗano ki saka mishi gishiri ki saka mishi duka eh, su bay ɗinki sai ki ɗauko kori ki ɗan barbaɗa da yar time ɗinki kaɗan sai ki ɗauki attarugun da tattasan sai ki hautsina ki tabbatar da kowane lungu da kowane saƙo ya samu sai ki jujjuya shi ki jujjuya shi sai ki ɗan rufe shi sai ki ɗauki kanwa ko kuma toka ce ma ki dan diga mai ki jujjuya shi sai ki rufe shi ki dan bashi ya dan tafasu kaɗan ruwan wanda yake cikin kayan miya da wanda yake cikin nama zai dan fito amma kina kan shi saboda kar ya kama tukunya idan ya dan ja sai ki buɗe ki sai ki ɗebi ruwa a kofi sai ki ɗebi ruwa a kofi sai ki zuba dan kika zuba daidai wanda zaki yi amfani da shi sai ki ɗauki shi ma ayaban gashin nan agade. Amma hajiya sai in mutum yana da bukatar ita agadan ko kuwa dai. Eh, idan baka da bukatar agade sai ka fara saka um, dankalin dankalin tura aina ce ko dankalin tura ko dankalin hausa ko kuma um, doya duk wanda kake suka dan yanyanka shi dai kaman gidan siga sai ka watsa saboda kar a ci shi gaya ji yara na eh. sai ki yawwa sai ki saka mm. idan ya nuna sai ki dora kifin kin ga ba zai faffashe ba shi to tana da ba shi dankali yana dan lokaci shi za a fara sa in doya ne ma shi zaka fara sa da wannan ruwa da kika sa ruwa daidai wanda kake so romon mm. kifin sai ki sa idan ya dan saura kaɗan ya karasa duna sai ki ɗauki kifin ki jejjera a kai idan kika gama sai ki kin ga ya kare saura lokaci kankani kamar minti ɗaya biyu ki sauke sai ki barbaɗa mishi wannan albasa mai lawashi kin ga farfesu ya samu ya buga mai kaurin wanda ake son shiga da ɗan kauri kauri sannan ga mai ruwa ruwa to idan uwar gida ta zo gurin rabo sai ta fara ta ɗauki kifin ta ajiye a gefe sai ta fara ɗebo shi ainihin doyan sai ta jera shi a cikin kwano mai ɗan zurfi da za a sha idan ta jera shi shi kifin in ta ɗauko shi sai ta ɗora shi a kan wannan ko doya ne ko oh. dankali ne ko kuma ah, cikin da saboda karyawar gaji ta oh. ɗora to a wannan lokaci sai ta yanka wannan fasili kanana sai ta ɗan barbaɗa sai ta kai sai a sha ban sha'awa mm. Raja idan za a farfesun kayan ciki ne ko kuma na naman rago ko kuma na kaza shi ma ku hanya ɗaya ne za a bi ko ku akwai bambanci. gashi akwai ɗan bambanci saboda shi kifi aikin gashi ɗan gata ne ana ɗan lallaba shi kar ya lalace. Yawwa to shi kuma farfesun kayan ciki idan uwar gida ta siyo kayan cikin ta ta wanke shi tas ta gyara sai ta ɗauke shi sai ta zuba a cikin tukunya. nan uwar gida na bukatan ainihin shi kayan cikin kayan kanshi tafarnuwa da citta danya eh, mm. tana bukatan bay tana bukatan sinadarin ɗanɗano tana bukatan gishiri tana bukatan albasa tana bukatan attarugu tana bukatan tattasai yawwa to a wannan idan uwar gida tana so saboda ta samu kala ko kuma ta yi gayu to uwar gida na iya siyan koren tattasai ta kuma siya shi ainihin mai ruwan ɗorawa shi sai ta ɗan yanyanka shi ƙanana ƙanana uwar gida ta ajiye shi a gefe shi kuma wa'annan tunda ko ka dafa shi ai shi ka ana ganin shi sai uwar gida ta ta markaɗe shi a tarugu albasa da tattasanta sai ta ajiye a gefe a farko uwar gida za ta ɗora tukunyanta sai ta zuba kayan cikin wankakkiyar kayan cikinta uwar za ta sa mishi gishirin shi sinadarin ɗanɗanon shi kayan ƙamshin shi duk uwar gida ta sa ta hautsina shi saboda ta tabbatar kowane guri ya samu to uwar gida na iya ɗaukar naƙaƙƙen kayan miyan ta dinnan ta dan barbada ta raba shi kashi biyu ta zuba rabi ta cakuɗa shi idan ta cakuɗa shi sai ta barbada mishi albasa sai uwar gida ta kawo murfinta ta rufe ba sai ta sa mai ruwa ba hmm. sai ta rufe shi a wannan lokacin kuma uwar gida na iya barbada mishi ruwan kanwa shi ma ko ruwan toka shi wannan ruwan kanwa ko ruwan toka yana yana taimako gurin cire karni wato karnin da ke jikin karnin da ke jikin nan ko da an dafa ne lokaci wani lokaci zaki ji mutum ya ce miki wai ai idan ya saka mata kayan kanshi tana kashe karni hmm. to gaskiya akwai wani lokaci gaskiya kakan ji yawa kana buga sai ka ji karni yawa to wannan dai sirrin hmm, shi wanda yake kashe shi gaba ɗaya shine hmm. wannan ruwan kanwa ko kuma ruwan toka ya kwanta ruwan suka dan tsiyaya cokali haka kaɗan tsiyaya ka hautsa na kuma ruwan toka shi ma wanda aka ya kwanta ya kaɗi ba eh, sai ka abu shikenan zaki nemi karni dai ki rasa to idan ya tafasa ya tafasa kin ga anan shi ainihin gishirin shi da dan sinadari ya dan shiga jikin shi eh, a wannan lokacin yawwa sai ki ɗebo ruwa kofi ɗaya zuwa biyu sai ki zuba daidai yadda ke zan wani yana son romo eh. yauwa wani kuma bai dame shi ba eh. to yadda ya danganci yadda yanda uwar gida take bukata sai ta zuba ruwanta idan ta zuba sai ta maida ta rufe sai ta dan kakkara mishi dan kayan kanshin shi ta jefa belif ta dan sa mishi dan time ta rufe shi to kin ga zai nuna a lokacin da uwar gida ta bar shi ya nuna ta ji ya nuna sai ta sake dawowa wannan kayan miyan da ta dan raba biyu sai ta dan zuba sai ta ɗauki shi ainihin shi shi ɗin ma tana iya sa mai doya dankalin hausa ko kuma dankalin turawa ko kuma shi ainihin ayaban da ake gasa eh, shi ma tana iya haɗawa cikin yawwa idan ba ka so babu dole shi ma duk dai don son ƙayatar da da girki ne idan baka bukata sai ka bar shi sai uwar gida ta dauko wannan sauran kayan miya da ta dan markada sai ta zuba in yanka shi ta yi ma sai ta barbada ta zuba kar ku manta muna da koren tattasai da uwar gida ta dan yanka shi a gefe da mai ruwan dorawa to idan shi ainihin farfesu ya nuna uwar gida sai ta ɗebo wa'annan tattasai sai ta watsa shi kenan kin ga ya bada kala a lokacin uwar gida sai ta kashe wutanta sai shi kuma sai lokacin sha ya zo wani gida sai ta rabu wato sauran tururin zai karasa shi da yawwa zai karasa shi tattasai da attarugu to haka zalika kuma idan kaza ne uwar gida za ta yi farfesunsa shi ma uwar gida za ta daddatsa kazanta gunduwa gunduwa zuwa yanda dai take so hmm. sai ta zuba a tukunya amma shi kananan yawwa daidai yanda baki zai ɗauka wasu kuma sun fi so su gan shi manya manyan dai sai ka saka to shi ma dai da shi da nama da kayan ciki duk hanyar su ɗaya uwar gida za ta saka mishi sinadaran ɗanɗano ta saka mishi kayan ƙamshi ta saka mishi gishiri ta ɗan sa albasa niƙaƙƙe da ɗan attarugu da tattasai ta hau tsina ta ɗauko ruwan kanwanta da ruwan ko ruwan toka ta ɗan ɗiga sai ta jujjuya shi uwar gida sai ta rufe ta bashi ya dan bashi tsoro idan ya bada tsoron sai uwar gida ta ɗebi ruwa daidai yadda take so ta zuba ta yi ta gyara ɗanɗano ta ɗebo sauran kayan miyan da ta niƙa ta zuba idan tana so uwar gida ta saka doya ko dankalin hausa ko dankalin turawa ko kuma ayaban da ake soyawa idan uwar gida kuma ba ta so to ba sai ta saka ba sai ta bar shi ta dafa shi a haka haka idan ta kawo murfinta ta rufe shi ma idan ta bashi minti 20 zuwa ta daidai ya danganci lokacinta ya danganci irin karfin namanta to uwar gida sai ta sauke shi ma a sha lafiya. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Ladas Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku a kasance lafiya.